bismillahir rahmanir rahim imani da manzanni yan aikan Allah al-imanu bir rusul haƙiƙa Allah ta'ala ya yi baiwa ga muminai a lokacin da ya tayar da manzo daga cikinsu yana karanta musu ayoyinsa yana tsarkake su yana karantar da su littafi da hikima duk da gabanin turoshi sun kasance cikin ɓata mabayyaniya imani da manzanni rukuni ne daga cikin rukunin imani kuma wajibi ne na aƙida daga cikin manya-manyan lamura na wajibi don haka manzanni su ne masu isarwa masu isar da saƙon Allah a madadin Allah kuma su ne suke tsayar da hujjojin Allah akan halittunsa don haka turo manzanni yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah akan halittunsa musamman kuma turo cikamakon annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma fifici daga cikin manzanni kuma imani da manzanni yana kunsan lamura da yawa daga cikinsu ga guda takwas na ɗaya gaskata cewa Allah ta'ala ya tayar da manzo a cikin kowace al'umma yana kiran su zuwa ga bautan Allah da kuma cewa ababen da ake bauta musu kuma bayan Allah na biyu yarda da cewa dukkan annabawa masu gaskiya ne sun isar da abin da Allah ya turo su da shi gaba ɗaya ba su ɓoye komi ba ba su jirkita ko suka canza ba na uku yin imani da cewa da'awarsu gaba ɗaya ta yi ittifaki ta haɗu akan tauhidi Allah ta'ala yana cewa kuma ba mu turo wani manzo gabaninka ba face mun yi wahayi zuwa gare shi cewa babu wanda ya cancanci a masa bauta face face ni Allah don haka ku yi min bauta amma ta ɓangaren shari'o'i da hukunce-hukunce lallai annabawa suna samun bamban a cikin shari'o'insu saboda Allah ta'ala yana cewa kuma kowane annabi mun sanya masa wata shari'a da kuma tsarin gudanar da ita na hudu yarda da cewa wanda ya kafirce da guda ɗaya daga cikin manzannin Allah to hakika ya kafirce da gaba ɗayansu Allah ta'ala yana cewa haƙiƙa mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata manzanni sai Allah ta'ala ya sanya su a matsayin masu ƙaryata dukkan manzanni tare da cewa a lokacin da suka ƙaryata annabi Nuhu babu ma wani annabin a tare da shi. Na biyar imani da cewa Allah ta'ala ya ƙarfafe su da mu'jizozi da kuma ayoyi bayyanannu. Na shida gaskata abin da ya tabbata ya inganta daga labarunsu. Na bakwai imani da cewa cikamakonsu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda babu annabi a bayansa Allah ta'ala yana cewa Muhammadu bai kasance uban wani daga cikin mazajen ku ba annabi Muhammad bai kasance uban wani daga cikin mazajen ku ba sai dai manzo ne na Allah kuma cikamakon annabawa na takwas yarda da cewa annabawa ɗinnan akwai fifiko a tsakaninsu a wajen Allah kuma lallai mafificin su gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dangane da imani da manzanni akwai fa'idoji masu girma ga wasu daga ciki na ɗaya sanin rahamar Allah ta'ala da kulawarsa ga halittunsa ta yadda Allah ta'ala ya turo waɗancan manzannin masu girma domin su shiryar da mutane domin su jagorance su na biyu godiya wa Allah ta'ala akan wannan ni'ima mai girma na uku son waɗannan manzannin da girmama su da yin yabo a gare su da abin da ya dace da su saboda su manzanni ne na Allah kuma zaɓaɓɓu a cikin halittunsa na hudu sanin ƙudurar Allah da ikonsa ta yadda ya zaɓi wasu daga cikin halittunsa kuma ya fifita sashinsu a kan sashi na biyar riko da abin da manzannin suka zo da shi saboda shi ne hanyar da yake kaiwa zuwa ga samun tsira a duniya da kuma lahira wallahu ta'ala alam